This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sittin sai kuma kilo a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a shirinmu na safiyar yau Juma'a takwas ga watan Janairu shekara ta 2016 da fatar an wayi gari lafiya. Grace Alheri abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kare mallakan bindiga tare da tantance mallakanta abubuwa ne da za su taimaka gaya wajen rage salwantar rayuka duk da yake amurka na da 'yancin mallakan makami. Sojojin Isra'ila sun harbe wasu Falasɗinawa uku har lahira lokacin da Falasɗinawan suka yi kokarin dabawa sojojin wuƙa. 'Yan sanda a Faransa sun harbe wani mutum har lahira lokacin da ya yi kokarin kutsawa cikin charge office a jiya Alhamis. kanin labaran kenan rundunar tsaron Najeriya ta bayyana cewa duk da yake tana samun galaba a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram tana buƙatar tallafin wasu ƙasashe. Shi yaƙin ta'addanci yaƙi ne wanda yake buƙatar ƙasashen duniya su haɗa ƙarfi da ƙarfe don a yaƙi shi. Ba ta ƙasa komin girmanta za ta ce ta yaƙi ta'addanci kuma ta gama da shi. To sai kuma jihar Taraba inda rahotanni ke nuni da cewa an sake samun ɓullar zazzabin lasa. eh gaskiya ne mun sami barkewan wannan cutar da ake kira zazzabin lasa mun sami mutane guda biyar wanda suka zo da cutar a cikin guda biyar din nan guda uku allah ya musu rasuwa muna kuma da rahoto kan wata sabuwar barazana da 'yan gudun hijira ke fuskanta a jihar borno jumai ali za ta shigo da lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai masu are assalamu alaikum shugaba barack obama ya ce kare mallakan bindiga tare da tantance mallakanta abubuwa ne da za su taimaka gaya wajen rage salwantar rayuka duk da yake amurkawa na da 'yancin mallakar makami shugaba obama yana wannan kalamin ne a wajen taron mutanen unguwa-unguwa a kan batun kokarinsa na ganin an samar da doka mai tsaurin gaske kafin mutum ya mallaki bindiga shirin na wannan taron da gidan talabijin na cnn ya shirya kuma shine ya watsa shi a daren jiya a jami'ar george mason da ke wajen gundumar columbia shugaban ya ce kara tantance waɗanda za su mallaki bindiga ba zai hana mutane samun bindigan ba idan har sun buƙaci hakan sai dai ce yan kurakuran da ake yi a da wajen sayar da bindiga ba zai ci gaba yanzu domin ba za a bar mutum ya sai bindiga haka na kawai zikau ba ba tare da an tantance shi ba musamman ma yadda wasu ke saye a wata jihar su tsallaka da ita zuwa wata jihar wasu ma har su tsallaka zuwa wata ƙasa domin neman riba obama ya ce wannan karan ba za a yarda da hakan ba shugaba obama ya ce akwai wasu wurare a nan cikin amurka inda mallakan bindiga ga yaro dan shekaru goma sha biyu ya fi sauki ga sayan littafi ma a wurinsa shugaba obama ya ce lokuta dama 'yan sanda da sauran jama'an gari ba su gane wane ne zai aikata ayyukan a sha ya ba da misali da mutanen nan da suka kashe yaran makaranta har su ashirin a connecticut a shekarar 2012 ya ce a waɗannan ba su da tarihin aikata ayyukan a sha ya ce tunda ku ba wanda zai gane wanda ka iya aikata ayyukan aisha don haka tsawar matakan mallakan bindiga ba zai rage yawan zai rage yawan salwantan rayuka sojojin isra'ila sun harba wasu falasɗina uku har lahira lokacin da falasɗinawan suka yi ƙoƙarin wa sojojin wuka wannan abu dai ya faru ne jiya alhamis a sansanin yahudawa da ke birnin kudus wannan sansanin da ake kira gosh eston shine ke ƙara harzuka falasɗinawa a cikin fitona na fiton da ake tsakanin yahudawan da falasɗinawa a cikin watanni hudu da suka shige wannan sabon rikici dai tsakaninsu ya samo asali ne sakamakon jita-jitan da ake yadawa cewa isra'ila tana ƙoƙarin karɓe wani wurin ibadan falasɗinawa da ke gabashin birnin kudus wannan rikicin dai ya yi dalilin mutuwar isra'ilawa 22 ciki har da ba amurki guda da ɗan ƙasar eritrea su kuma a bangaren falasdinawa mutane da yawansu ya kai 136 ne suka rasa rayukansu a lokuta daban-daban da suka yi kokarin dabawa sojojin 'yan sanda ko kuma farar hula wuka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc 'yan sanda a faransa sun harbe wani mutum har lahira lokacin da ya kokarin kutsawa cikin charge office a jiya alhamis wannan na faruwa ne daidai lokacin da ake cika shekara guda da wasu 'yan ta'adda so kai hari a gidan mujallan charlie habdo mutumin wanda ke dauke da wuka tsirara kuma yana sanye da damarar gurnati wanda daga bisani aka gane ashe na karya ne sai dai wannan dan taliki ya don faru inda 'yan sandan suke ne kuma ya yi kirarin allahu akbar inda wani jami'in ɗan sanda bai yi wata wata ba ya ɗauke shi da bindiga nan take sai dai kawo yanzu ba 'yan sandan ba su ba da cikakken bayanin wannan mutumin ba amma wata majiya ta ce mutumin ɗan ƙasar maroko ne kuma yana galantali ne cikin gari bai da matsugunni kana an same shi da aikata ayyukan aisha da ba su kara sun karya ba hawa kuma wannan yunkurin harin ya zo daidai ne da lokacin da shugaban ƙasar na faransa francois hollande ya je horon kallo a kabarin jami'an 'yan sandan na uku da aka kashe su a gidan jaridar na Charlie Hebdo. Shugaban Faransuwa ya gode wa jami'an tsaro waɗanda ya ce suna gadin makarantu, tashoshin jiragen sama da sauran wuraren hada-hadan mutane ta yadda 'yan ta'adda ba za su kai iya kai hari ba. Sai dai ya ce za a ƙara ɗaukan jami'an tsaro har dubu biyar kana za a riƙa barin 'yan sanda suna riƙe makami ko bayan sun tashi daga bakin aiki. a jiya ne bom ya tashi a sansanin horar da 'yan sanda a ƙasar libya kuma ya yi musababin mutuwar mutane 60 kana kusan mai kuma suka samu rauni daban-daban wannan bom ya fashe ne lokacin da kuratan 'yan sanda da ake horaswa suka taru a garin zile sai dai kawo yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aiki ko a ranar alhamis din can da ta gabata sai da wata mota ta tashi da bom a wani wurin da ake, kira rasnalop inda shingen jami'an tsaro yake kusa da mutane shida suka mutu kana sha ɗaya kuma suka samu raunuka daban-daban shi dai wannan wuri na rasnalop da kuma wani wurin dafin mai wato dafin mai suna esaida suna fuskantar harin 'yan ta'adda a 'yan kwanakin nan amurka ta yi allah dare da tashin bama-bamai din mai magana da yawon ma'aikata harkokin tsaro ya ce wannan bom na zlitan ya yi dalilin mutuwar sama da mutane 65 farashin abinci ya yi kasar wasu a cikin shekaru hudu da suka gabata har zuwa shekara 2015 wannan kuwa yana faruwa ne kuma daidai da lokacin da abinci ya wadata kuma sai gashi tattalin arzikin duniya yana tafiya sannu akan hankali hukumar abinci da ayyukan noma ta majalisar ɗinkin duniya ta ce farashin kayayyakin abinci ya ragu da kashi goma sha tara yayin da madara da suga suka yi sahun gaba hukumar ta ce an samu wadatan kayayyakin abinci a kasuwannin duniya a daidai lokacin da duniya ke buƙatar hakan sai dai babban jami'in hukumar abdulzera albasiyan ya ce abin da ya kawo hakan ko ne yadda dalar amurka ta tashi kuma hakan ya mamaye farashin kayayyakin abinci a shekarar goma sha biyar hukumar ta ce a bisa ƙididdigan farashin da ta yi ya yi nuni da cewa farashin ya faɗi da kashi 30 tun a shekarar 2011 labaran duniya kenan kuka saurara daga jihar Barnar Najeriya inda aka tsinci gawar wani matashi dan shekaru 23 wanda aka yi ma yankan rago a sansanin 'yan gudun hijira da ke Cheetahs Village a cikin garin Maiduguri. Wakilin Haruna Dauda biyu na da ci gaban rahoton. tun a daren laraba ne dai aka rasa gano inda wannan saurayi yake wanda aka ce wasu ne suka ɗauke shi cikin dare da misalin karfe goma aka kuma rasa gano inda suka nufa da shi sai kawai aka tsaci gawansa a nan cikin sansanin yan gudun hijiran wanda ke kewaye da katanga wanda hakan ne baya baiwa jama'a al'ajabi musamman ma mutanen da ke zaune a wannan sansani ganin cewa akwai jami'an tsaro haɗa da na soja da 'yan sanda da kuma jami'an shige da fice kuma ba a barin wani ya shigo idan dare ya yi haka zalika ba a barin waɗannan mutanen da ke zaune a sansanin su fice zuwa waje ba tare da izini ba sai dai wannan lamari ya sake jefa mutane cikin ayar tambaya gama dai abin da ɗaya daga cikin yan uwansa wanda kuma wane gare shi ya shaida mana yadda abin ya wakana kamar haka misali da daddare ne karfe goma na dare muna tare da shi sai na bar shi na tafi gida har iyar mu ta tambaye ni ta ce yana ina sai na ce mishi yana can waje ne an jima zai zo to lokacin bai za mu bacci ya dauke ni gari ya waye mun je mun neme shi babu gajen sai muka fita jeji sai muka ga shi a jeji a ina a cikin camp a can akwai fili inda mutane ba sa zuwa hmm. sojoji kuma suna bakin gate sai da malakwaci ana sanyi yanzu ba mu da bargo kirki na bashi na tafi gida shi kuma daga nan kuma wasu mutane wai suka suka dauke shi suka tafi can gabar kusa da bulon aka kashe shi aka daure shi muna kokarin mu fita da gawa kuma sai aka kawo shi a ce ai ga wanda ya kashe shi ya ji labarin na sani soje sai suka kama soje ba sai karansu zai kai nawa zai kai kamar 23 to kamar ya wani hali kuka same shi lokacin da kuka same shi an yanka shi lokacin da muka a kifi ma muka same shi a daure hannun shi kudin shi da bashi duk ba su taba ba kawai suka sara shi suka mai yanka rago suka cire mishi ido daya suka kibar da shi iyayen ku suna cikin kam ne suna cikin kam yanzu haka mahaifinka da mahaifiyarka muna tare da su na dai ganewa idanuna lokacin da aka fita da gawan wannan mamaci da misalin karfe goma biyu da minti na rana a wata farar motar pickup na karamar hukumar kukawa wato karamar hukumar da wannan saurayi ya fito ko a shekaran jiya mali an sake samun labarin cewa azinci gawan wani yaro da aka yi wa kan rago a bayan makarantar kwalejin ilimi da ke cikin garin maiduguri waɗannan ma aka ce ana ci gaba da bincike a kai sai dai shi ma gwamnan jihar borno honorable kashi tima ya nuna takaicinsa game da aukuwar wannan lamari a wani sanarwa da mai ba gwamnan jihar shawara kan harkokin yada labarai wato alhaji isa umar gusau ya wa manema labarai ya ce abin al'ajabi ne a ce irin wannan sansani da ke da yan gudun hijira fiye da dubu goma sha uku da kuma ke kewaye da jami'an yan sanda ciki har da dpo amma a shiga aikata irin wannan aika-aika wanda ce za ci gaba da gudanar da bincike a kai ya kuma roƙi jama'an da ke zama a sansanin yan gudun hijira da su kwantar da hankalinsu na cewa da ci gaba da samar da tsaro haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya. sai kuma jihar taraban najeriya inda hukumomi suka tabbatar da sake barkewar zazzabin lasa a cikin hirarsu da wakilinmu sanusi adamu kwamishinan lafiya na jihar dr innocent vika ya tabbatar da barkewar cutar eh gaskiya ne eh, mun sami barkewan wannan cutar da ake kira zazzabin lasa wanda muka fara samu ya zo da wannan cutan ko alamun wannan cutan sun zo ga ranar 25 ga watan 12 wadda ta wuce to daga can zuwa yanzu mun sami mutane guda biyar wanda suka zo da cutar a cikin guda biyar din nan guda uku allah ya musu rasuwa guda biyu kuma suna kan karban jinya kuma mun ga alamu suna samun sauki wannan cutar dai idan mutum ya fara nuna nuna yana da zazzabi in kuma ciwon ya dan dade a jikin mutum zaka samu jini yana fita ko a fitsari ko bayan mutum ya goge a bakinsa jini na zuba to duk wa'annan alamun cutan ne ya ce cibiyarsa ta ɗauki dukkan matakai da suka wajaba domin daƙile yaduwar cutar tsakanin jama'a da kuma jami'anta na kiwon lafiya idan za a iya tunawa majinyata sun ƙaurace wa cibiyar kiwon lafiya na gwamnatin tarayya da ke jalingon sakamakon kisar da cutar ta yi wa likita guda ɗaya da kuma jami'an nas nas ɗinta guda biyu a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a wannan karon kuma mun ɗauki matakai muna da maganin jinya kunyan wannan cutar muna da kuma kayan sawa na musamman domin tsare ma'aikata daga kamuwa da wannan cutan in suna jinyan wanda suka kamu muna da kuma gefen da aka keɓe musamman domin waɗanda suka nuna alamun wannan cutan ba za su sami haɗuwa da sauran jama'a wanda suka zo jinya wasu abu daban ba saboda haka muna so jama'a su ci gaba da zuwa asibiti na jinyan su ba za su kamu da lasa domin sun shigo cikin asibiti jinyan wani abu daban ba. Nema kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Taraba Dr. Vincent Vakai wadda ya tabbatar da barkewar cutar a tattaunawar mu ya ce cutar wadda aka samu rahoton bullarta a jihohin nasarawa filato benue adama da kuma naija ciki ma har da kasashe guda biyar daga afirka ta yamma ya shawarci jama'ar yankin da su kai rahoto zuwa ga cibiyar kiwon lafiya mafi kusa a duk lokacin da wanda suke tuhuma ya rasu sanadiyar cutar kafin su yi masa jana'iza. Ya eh, ba zan gama jama'a shi an kun ga mutum ya nuna allomin wannan cutar maza a kawo shi asibiti. Asibiti ne kamata aje shi a kula da shi kako a ajiye mutum da wanda ya nuna irin alomin irin wannan cutan a gida kuma in ma mutum ya rasu kuna zato wannan cutan ya kashe shi kar ka ku je ku binne shi ba ku gama gwamnati don akwai inda ake binne gawa mutane da suka rasu don irin wannan cutan sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jalingo najeriya likitoci mu ɗauki shawararsu likitoci mu ɗauki shawararsu Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji bayanan kakakin rundunar tsaron Najeriya Brigadier Janar Rabe Abubakar kan inda aka kwana a yaƙi da Boko Haram. Sai kuma shirin zaɓe a jihohin Bayelsa da Niger. Muna kuma da rahoto kan gobara da ta sake tashi a kasuwanni biyu a jihar Adamawa. yanzu dai ga jimai Ali da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin kuma za mu ci gaba da tuna baya a kan batun shan kwayar maganin Viagra da muka fara a makon jiya. A makon jiya Dr. Muhammad Ladan ya yi bayanin irin lahanin da Viagra ke yi wa masu zuwa suna siye suna sha ba tare da izinin likita ba. ya kuma yi bayanin irin cututtukan da idan ana fama da su to shan biyagara ba zai zame wa mutum alheri ba domin maimakon a yi gyara sai kuma a yi banna a saboda haka likita zai ci gaba da yi mana bayani akan biyagara a yau to likita idan mutum duk duk waɗannan bayani da kai mutum bai je gun likita an duba shi ba sai ya zama na cewa yana fama da ɗaya daga cikin cututtukan nan ko kuma biyu daga cikin cututtukan nan da ka bayyana ya je ya sha viagra nan wani irin lahani za ta mishi ko ko ba daɗe ko ba jima ko kuma nan take. to yawanci in kana da irin wannan ciwo kan kin san shi ma viagra yana kawo akwai abubuwan da yake sa mu jikin ɗan adam ma haka kawai kin san akwai to waɗansu mutane za ga za su ganin su zai zai ba su za su ga gani ma su ko kuma suna gani za su ga ganin kala kamar irin shudi shudi haka za su ga gani waɗansu kuma ba su iya gani kuma za su rinka jin jiri haka da yawa to waɗansu mutanen kuma in ba su yi sa'a ba sai ga azakar nasu ya tsaka wani a hudu kuma an yi daɗe haka to yana iya bata azakar nasu ma iya saduwa da matansa ba sai ma ba hajiya. To likita eh ka yi bayanin akan cututtuka ko mutum ya rika ganin dushi-dushi wato za ta jama irin shi lahani ko hmm. ba baya ga waɗannan cututtukan kuma waɗanne cututtuka ne ko kuma waɗanne abubuwa viagra ke samun mutum. Waɗannan su na rashin ji da gani shi wannan nawan, duk abubuwan musamman abin da ake tsoro kenan shi yake kawo mutane yawanci abin da ke samun mutane da yawa kenan dai kuma kana da irin wannan kan da muka bayyana din to zai sa jinin ka ya sauka sosai da yanda ma ba za ka iya ma tashi ba wani lokaci. Mm-hmm. to ta kan yi kisa. inda eh, inda in kwana ya hajja kuma kana da wani wuri inda inda ka waɗi kisa inda hawan jini ya sauka sosai dole sai ka so mai dole ka waɗi. eh to in kai kana wani wuri ne daban ko kuma kana tuka moto ko kuma wani wuri inda kuma kwana to sai kuma ikon Allah To likita wace shawara za ka ba mutane wanda kawai da sun ga kasan wani lokaci da yake yanzu duniyar sai kara kankancewa take wani lokaci za a shiga yanar gizon nan ko a ga magani ana tallansa ba ba tare da abin wacce shawara za ka ba mutanen mu kuma kasan mu yan Najeriya muna da ma wannan al'ada banzan al'ada kawai mutum yana fama da matsala sai ya je kemis ya sai magani to musamman ku maza masu aikawa ko kuma ku je ku sai viagra nan wace shawara za ka ba maza yan uwanka abin da zan ba maza yan uwana musamman waɗanda suka ɗan so ma manyanta a yi hankali da gaske domin abin ma ka sha wannan ka je magana da likitanka ko kuma wani wanda ka wanda ke baka magungunan da ke sha likita musamman ka je likitan musamman ka bayyana mashi ka ce ga abin da ke faruwa zai iya baka shawara ko shawarce ka abubuwan da ya kamata ka yi abin da ya fi amfani kenan domin in ka je ka sai maganin nan kawai gaba gaɗe a kemis to sai kuma ikon Allah hajiya. Wato maimakon gyara sai a je a yi barna. Eh, sai a yi barna sosai hajiya gaskiya ne. <laughs> To a ko da yaushe masu iya magana kan ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. Gaskiya ne hajiya. Gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. Sosai hajiya. likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da rayuwan mu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai To likita daga batun Viagra bari mu tsunduma kuma cikin wasiƙun masu sauraron mu. Shin me yake kawo da kunne ne? Wai abin da mutane ke cewa earwax da turanci. Eh abin da ke kawo earwax akwai wadansu irin ruwa da kuma yadda fata cikin kunnen yake. Eh. Kai ta ruwa ne bayan an dan kamar lokaci lokaci yana taruwa. To shi ke kawo wannan wax amma ya danganta waɗansu mutanen bai taruwa da sauri suna taruwa da sauri. amma an kana da wannan ai yanzu akwai magungunan za ka iya sawa a ci wanda zai narkar da shi ya fitar da shi kuma akwai wani ruwa da ake sa amma ya kamata kuma tana na da wannan ya kamata ya je wurin likita ne a cire mashi wannan watsin ya fi kyau haka don mutum ya je don akwai tantani da iya drum in baka sa abin da kake ba za ka iya bata wannan. to likita iya watsin yana eh, akwai lahanin da yake ne a kunne in yayi yawa. wani lokacin in yayi yawa mutum bai ji sosai amma in dai kana da shi kana iya cire shi da sauri haka ba wani wahala eh, akwai wata alama ne da mutum zai san cewa yana da wannan waksin ko kuma in mutum ya ga bai jin bai ji sosai kila ita iya um, waksin ne ne eh, wani lokaci kuma za ka rinka jin kaikai ko kuma ka sa hannunka za ka rinka jin wani abu haka to in dai kana jin kaikai da wani kuma lokaci wani lokaci ba ka ji sosai to ya waksin ne to in ka je za a iya cire akwai abin da ake sa wanda ke narkar da shi to in ya narkar da shi sai a cire shi to eh, Wani abu sauki ne ana iya cire shi ba wani wahala hajiya. Baya kuma yawan da zai sa mutum ya kurmance ko? Ba bai bai wannan yawan hajiya. To ga wannan wasiƙa likita ne ban ga suna ba. To hajiya. To amma mai tambayar ina jin ko daga Legas ne? Ya ce me yasa waɗansu mutane da zarar sun shaƙi warin man mota sai su rika harasuwa. Akwai yadda yanayin ɗan adam kenan akwai waɗansu ko fetur ne waɗansu ma ko hayaƙin sukari wani lokaci ko wani hayaƙi ko wani ko wani ƙura wani lokaci bai dacewa da jikin ɗan adam an ka shaƙe shi to wannan akwai wasu abubuwa a cikin jikin ɗan adam an ka shaƙa bai dace daga sai kana son harawa ko kana son amai waɗansu ma yakan kai wani lokaci ma za ka suna samun wahalar numfashi ma yi tsanani. To likita game wani wannan mai matsalar nan da in ya shaƙi warin ko man fetur ko kuma na hayaƙin mota ɗin yana harazuwa kuma bai da halin yin tafiya ko ta jirgin sama ko kuma inda zai je din ba jirgin sama ya kenan akwai abin da ake yi wa mutum akwai irin abin da ake sa a ya rufe hanci da baki inda za ka rai shakan iska ta ciki yakan rage yawan abin da ke shiga cikin huhun dan adam ko kuma wani lokacin iya tsanani haka akwai ɗansu in don kura ne kuma wani lokacin na irin so haro akwai maganin za ka iya sha wanda zai rage sa amma sa ka daina kusa da abubuwan da ke sa wannan eh, abin da ya fi amfani kenan hajiya To likita kamar yadda na maka bayani in mutum zai yi tafiya din wannan abu da ake sa a hanci din ana sayarwa ne da mutum zai iya zuwa kamar kantin sayar da magunguna ya saya ko ku sai ya je likita ya bashi. A wannan ana iya samun su a kantunan magunguna kamar kin san ma nan kasashen ma kin san lokacin da yanayi ke canza wanda ake kira pollen din nan. Eh. Yawanci mutane na sa shi domin shi ma waɗansu mutane suka shaƙe shi ko ni ma kai na shaƙe wannan da ya ga ina ta tari ko wani lokaci za ka majina na fita ɗansu abubuwa so wani lokaci dole ina amfani da wannan kuma da dare dole in sha wani magani. to eh. to kamar shi wanda bai san warin hayakin mota ɗin nan akwai eh. maganin da za a bayan ne ko dai kawai sai dai ya rufe hanci. in ya rufe hanci in abin ya tsanani zai illa wurin likita akwai maganin za a iya bayan zai rufe amma abu mafi kyau shine in ma motar da rinka lura motar zai shiga ya tabbatar ba ta da hayaki da yawa. Eh, ya daina shiga motoci masu haƙin ba zai tafiya ne ya dubi motar zai shiga kafin ya shiga don ya rage tsananin zai iya rufe bakinsa da wannan abin amma inda zai iya dubar motar da ya shiga wanda ba da haƙi da yawa wannan ya amfani. to Allah ya sa a dace. Shi kuma Sajar Markus Gambo a can Maiduguri. Ya ce wai yana son ya sani ne shan da wanka da ruwan sanyi ko kuma ruwan zafi yana so ya mishi bayani to likita bai faɗi ba daɗa ko yana nufin tsakanin wanka da ruwan sanyi da ruwan zafi wanne ya fi amfani ko kuma akwai illa ne ban sani ba don kawai a nan ya tsaya ko yana sauri ne rubuta wasiƙar so saboda haka sai <laughs> bari mu ɗan yi karambani tsakanin wanka da ruwan sanyi da ruwan zafi akwai wanda ke jama mutum illa ne ko kuma wanne ya fi da wani illan da kowanne ke jama mutum wani lokaci abin da yake sa wani lokaci inda kamar lokacin hunturu dun sanyi amma za ka iya don mutane amfani da ruwan zafi amma wasu mutane amfani da ruwan sanyi a jinsu. Ba abin da zai musu. Ba abin da zai maka. Abin da ka ga dama kake so ka yi ka yi. Eh sai dai kawai sai dai yadda jikinka yake ne akwai wasu mutane in suka yi wanka da ruwan sanyi za ka jikinsu ko ba su jin daɗi to inda wannan na faruwa gare ka sai ka dinga amfani da ruwan zafi amma kin san ko nan kasashen lokacin tsananin sanyi mutane wanka da ruwan sanyi waɗansu mutane. eh kamar ma likita me yasa wasu mutane kamar ana tsananin sanyi sai ka ga sun je sun tuɓe kudan ce zandar haihuwa wasu je su faɗa rafi ana mugun sanyi. ba su wani ciwo bai wannan bai kawo maka wani ciwo amma kamar in sanye tsanani bai kamata ka shiga ruwan ka dade a ciki ba in ka dade me zai faru to in ka dade yawan zafin jikinka zai ragu to in ya ragu da an ka daɗe ba zai iya zai iya saka jikinka ana kiran shi frostbite yadda sanyin zai yawa yadda jikinka zai soma zai zai lahani wa jikinka kwarai da gaske to ma gida ba mu da irin wannan sanyin da ya kai haka a'a to to Allah ya sauke irin sanyin kasashen nan wanda za ga abin yana sanyi har ruwa sai zama kankara eh wannan ne in dai ka shiga ruwan ka daɗe wannan yana kawo illa kwarai da gaske To Allah ya sawaƙe. Ma in wanturu irin na wuraren mu ai wannan ba na abin nan. Ko dai jikin mutum yadda jikin To to Allah ya sawaƙe. Amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gaida jummai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kare mallakan bindiga tare da tantance mallakanta abubuwa ne da za su taimaka gaya wajen rage salwantar rayuka duk da yake Amurkawa na da 'yancin mallakan makami. shugaba obama yana yayi wannan kalamin ne a wajen taron mutanen unguwa-unguwa a kan batun kokarinsa na ganin an samar da doka mai tsaurin gaske kafin mutum ya mallaki bindiga shirin na wannan taron da gidan talabijin na cnn ya shirya shi kuma shine watsa shi a daren jiya a jami'ar george mason da ke wajen gundumar columbia sojojin isra'ila sun harbe wasu falasɗinawa uku har lahira lokacin da falasɗinawan suka yi kokarin dabawa sojojin wuka wannan abu da ya faru jiya alhamis a sansanin yahudawa da ke kusa da birnin kudus wannan sansanin da ake kira gush etzon shine ke kara harzuka falasinawa a cikin fito fiton da ake tsakanin yahudawa da falasinawa a cikin waɗannan watanni hudu da suka shige 'yan sandan faransa sun harbe wani mutum har lahira lokacin da ya kokarin kutsawa cikin caji ofis a jiya alhamis wannan na faruwa ne daidai lokacin da ake cika shekara guda da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a gidan mujallar charlie hebdo mutumin wanda ke dauke da wuka tsirara kuma yana sanye da damar gurneti wanda daga bisani aka gane ashe na karya ne shi dai wannan dan taliki ya don fari inda 'yan sandan suke ne kuma ya yi kirarin allahu akubar inda wani jami'in 'yan sanda bai yi wata wata ba ya dauke shi da bindiga nan take a jiya ne bom ya tashi a sansanin horas da 'yan sanda a libya kuma ya yi musabbabin mutuwan mutane 60 kana wasu 200 suka samu rauni daban-daban wannan bom ya fashe ne lokacin da kuratan 'yan sanda da ke ake horaswa suka taru a garin ziltek sai dai kawai yanzu ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan danyen aiki ko a ranar alhamis din can da ta gabata sai da wata mota ta tashi da bom a wani wuri da ake kira ras na lob To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai sallama bari mu ka gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga Profesa Sani Audu a Dakar Senegal. Na gode da zumunci Allah saka da alheri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yau da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya taimaka wajen harhaɗa shiri da bada umarni. da injiniyan mu na yau malam john alheri ke muku fata alheri sai kuma da hatsi idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.